yawwa assalamu alaikum mutanen najeriya da jihar kano gaba daya wannan bidiyo da kuke gani shine sele sha girgirbau da bakin nan nasa kamar bypass ya zo ya kawo hajiya a sara ciki dado da ziyara da wannan wata mai alfarma wanga na azumin ramadana hajiya Saratu gida da ta ce mu mika gaisuwar mu ga uwar mu maganin kokar mu ta godiya alfarma wannan wata ga sako ya shigo mun kuma ɗari gahi alhajiya ali alhaja alhaja alhajiya sarati gidado ta raba mana wannan sako ya iso alhamdulillah ma sha Allah hai hajiya Aisha Buhari sakon ki yana isowa kin baiwa yar amana mai rikon amana baya goya marayu uwar mara uwa dama mun san ke ba Aisha Buhari yawa yawa yanzu dai wannan shinkafa ce yawa ji matar shugaban kasa Allah saka Allah saka wannan kuma kayayyakin shayi ne su sukari su jariya su tumatirin gwangwani su indomi duka a jirgin abubuwa ne da yawa su roba taliya to duniya kuna ganin yadda yadda uwata uwata maganin kuka na take tallafi da madara ga suna nan alhamdulillah alhamdulillahi sako ya iso jihar Kano ga ma wajen hajiya Saratu Gidado Allah ya saka da alheri yanzu kuma babban kuka na hajiya Saratu Gidado tana nan Assalamu alaikum mutanen Najeriya da duniya baki da Yau gani ga uwarmu, antumu maganin kukanmu, mai jin kanmu, hajiya Saratu gida Wan da so kuma wannan sako da matar shugaban ƙasa wacce dama mai jin kan bayi ce, mai tallafa talakawa ne, to sakon nan ya zo. Kuma duk sama da mutum ɗari biyu, ɗari uku, kullum sai an ba su. kuma alhamdulillahi kuma wannan mata yar amana ce wannan uwar ta yar amana ce me cin kan talaka ce ita ma Aisha Bahari kin yi kokari ɗari bisa dubu ɗari bisa miliyan saboda duk mutumin da ya zo gidan nan wallahi sai an baya tallafin ki dama ke ne din an bayi ce mai tallafa talaka ne wallahi kin samu yar amana wannan ita ce yar amana to ni abin da nake nema wannan dama uwar mu ce duk abin da ya zo na alkhairi za ta kira mu ta ce to ga wannan to mu fatan mu a gayyace mu ko bida ko sakan uku ne in na ne sakan uku na wannan tamu to alhamdulillah na ji daɗi ko da ma wannan mai ido da ido da her excellency hajiya aisha ha excellency hajiya aisha buhari wacce ko tura mace suke excellence sun san cewa ƙwararriya ce ke mai tallafa bayi ne turawa suka zo da ƙasar waje ba wanda suke so su gani sai hajiya aisha buhari wata ita ma mai an bayi ne mai tallafa talakawa ne kuma alhamdulillah wannan sako ya zo gare mu ɗari bisa ɗari a ciki da suga da sabulun wanka ga sunan da sukari duka ta ga sukari rabon da isha rabon da isha sukari ina ma tun da ta wuce da indomi ga indomi kai tumatir gongoni ka huta sai wai wai wai wai na gargajiya ko da eh, gongoni mu da mu da yanzu ba an ya bari kin taimake mu kin tana kayan ki kuma ɗari bisa da mu ka ce yau alhamdulillah yau shayi na da madara kirtim kuma ina godiya uwar maganin kan mu sako ya zo gare ki sarki ga taliya sun fage ki Allah sarki muna godiya ɗari bisa dubu muna godiya uwar maganin kukan mu kuma za ku ga mu mun shigo domin mu ci gaba da ƙara godiya za mu zo gida gida mai godiya <laughs>